daga tarayyar najeriya za mu ji ga shirin rayuwata rayuwata Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannanmu da arzikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin rayuwata sunana Aisha Shehu Kabara daga nan sashen Hausa na Radio France International Arafai. A yau shirin rayuwata ya yi duba ne akan yawaitar samun mata a harkokin kasuwanci musamman ma a fannin buɗe shaguna a kasuwanni da kuma unguwanni a arewacin Najeriya saɓanin yadda aka san mata da saye da sayarwa a cikin gidajen su. yawaitar buɗe shagunan a iya cewa suna da nasaba ne da wayewar kan zamani da aka samu daga bangaren mata da maza tunda a baya maza ba sa barin mata ko da zuwa kasuwa balle buɗe shago dangane da batun mun gayyaci hajiya ramatu isiyaku da ke da shago a kasuwar ceceniya central market da ke kaduna a najeriya wadda ta yi ƙarin haske kan mu'amalar su da sauran mata a kasuwar da kuma shugabar mata na kasuwar central da ke Kaduna Hajiya Hadiza Abdullatif amma kafin nan ga rahotar wakiliyarmu daga Kaduna Hadiza Suleiman rayuwata gwagwarmayar kasuwanci a kasuwanni ko a cikin gida mata sun tsunduma ciki ba kama hannun yaro domin su ma a dama da su sabanin a baya da aka san mata da siya da siyarwa a cikin gida a dalilin haka ne muka ji ra'ayin mata masu rike da shaguna a kasuwa da cikin layukan unguwa malama aisha husaini madaki mai rike da shago a cikin kasuwan santura ta faɗa mana nata dalilin abin da ya kai ja hankali na akan ni dai macen aure ne ina da mijina ina da 'ya'yana yau da gobe sai Allah ka mijin ka ya dogara da kanshi kai ma ka dogara da kanka inda za ku haɗu ku taimaka ma rayuwar ƴaƴanku a nata bangaren Zainab Magaji mai rike da shago a cikin layi ita ma ta bayyana mana dalilin ta so muddin zan zuba kuɗi na ko in ce zan sa dukiya na in siyayya in siya kaya ka zan so a siya to kuma akwai wani sana'an da za kai ko in ce akwai sana'an da za kai wanda ya zama dole sai ka fito da shi al'umma sun gani za su so su siya akwai wanda ma bai da niyyar siya idan ya gani ko kuma bai da ma shi idan ya gani zai tuna ya siya. A dalilin haka ne muka ji ta bakin shugaba kuma masani a harkar kasuwanci Alhaji Muhammad Kabir Adam. Abu ne mai kyau. Mu muna daga cikin shugabanni wanda ya zama cewa mu da tankin kan mukan kara wa mata ƙwarin gwiwa dangane da su shigo kasuwa su tsaya da kansu. Shi ma a nasa bangaren Abdullahi Usman ya faɗa mana nasa ra'ayin. Kin ga irin kaman wato sana'a irin na shaguna ko sai da kaya a shago wato sana'a ne wanda mace za ta iya yi kuma wani irin abu ne wanda za iya cewa zamani ne ya kawo haka. Ita ma Hafsat Ibrahim Ali ta ce wannan ci gaba ne. Wannan ai ci gaba ne musamman ma a bangaren kasuwanci. Saboda da ai ana tunanin maza ne ke kasuwanci to yanzu su ma matan sun fito sun ce za a yi kafada da kafada. Ci gaba ne zaki ga akwai wanda zai so cewa in yana jin nauyin matar shi ta je ta ciniki tsakanin ta da namiji to ga sauki ya samu mata ma suna yi. Kuma shine zai sa arewan ta da martabarta. To, Hausawa dai na cewa ba rago a harkar nema. Mata dai a zaƙe damtse wajen nema domin rufawa kai asiri. RFI. An gaida wakiliyarmu ta Kaduna Hadiza Suleiman da wannan rahoto. Yanzu kuma sai tattaunawar wakiliyar tamu da Hajiya Ramatu Isiyaku da ke da shago a kasuwar Ceceniya Central Market da ke jihar Kaduna a Najeriya. To shi kasuwanci abin da ya kunsa hankuri sai ka yi hankuri za iya kasuwanci idan ba ka yi hankuri ba za ka iya ba. ma zai iya zuwa maka siya zai yi ya zo ya taya ya siya. wani kuma zai iya zuwa ya taya ko ba siya zai bai tafi amma an kai hankuri Allah kana da rabo sai ka ga an dace to yaushe ne kika fara wannan kasuwancin naki kuma da yaya kika fara shi wannan kasuwancin zai na fara shi shekara 27 kenan na fara shi da kayan da na tara zan yi kayan aure na bude kawai na bude shago sai na fara kasuwanci wani kalubale kuke fuskanta a matsayin ku na mata masu rike da sana'ar shago to kalubalen da muke kusanta yanzu shine cewa rayuwa ya tsada kasuwanci yanzu sai wanda ya shekaru da yawa yana yi zai iya tsaya kasuwanci za ki ga wani ya fara kasuwanci shekara ɗaya shekara biyu kasuwa ta ƙare ba jari ba kuɗi saboda yanzu abubuwa sun yi tsada idan kana da da dubu ɗari biyar ka fara business da shi yanzu ko miliyan ka fara da shi ba za ka iya ba saboda kafin ka ajiye kayan miliyan a shago ma yanzu sai ka kaman babu komai a shago Ta yi tsada rayuwa ta yi tsada amma dai mutum ya hankuri komai zai zo ya kyau. to yaya mu'amala ki yake da yan uwanki mata masu rike da shago kamar a ce ki haka. ai shi kasuwa abin da ya kusa shine cewa kana yi ina yi kowa rufe shi zai ci ko da makoci ne ya zo yana sayar da kayan da kake sayar da ba ruwanka da shi kai dai kawai kasuwa ce ta kowa tana kasuwa idan ka zo mutane jama'a ke kowa da yawa wannan ya siya wannan ya siya sai inda mutum Allah ya ce rabban shi ne sannan zai shigo ya siya. wani irin shawara ne zaki ba wa mata domin tashi su masa su ga sun kama sana'a ko kuma in ce su shigo irin wannan kama sana'a na ku na shaguna. Sana'a gaskiya yana da amfani sosai. ni da sana'a na yanzu da kike da na tara gida gidaje na je Saudiya. Na hau mota kala kala amma rayuwa ce za ta iya zuwa ta kasance kai karan kanka in ka cewa kulli za ka iya zuwa kai mota gareji ko kai wani abu sai ka hankura saboda rayuwa ta yi tsada yawwa amma gaskiya sana'a yana da bala'in amfani ko da miji zai dauko ya baka ba kamar naka ba wanda kake da shi naka wanda kake da shi yana daɗin kashewa ne ba za ma ka tsaya ma shawara da kowa ba namiji ko in zai baka sai ka tsaya kullum shawara sai ka mai lissafi wannan ko naka ne wahalan ka ne ka je kai ka samu za ka kashe kanka ko kashe mu tashar sana'a kenan daga bakin mawaƙiya barmani coge da fatan masu sauraro kun nishaɗantu da haka za mu je ga tattaunawar shirin rayuwata da shugabar mata na kasuwar santarar da ke jihar kaduna a najeriya hajiya hadiza abdullatif akwai kasuwancin da shi a shago ake yin shi ya fi cancanta da shago akwai kuma wasu kasuwanci da za a ce za a yi su cikin gida ila yan ƙanana ƙananan sai da ne na kasuwanci na mata akwai wanda shi dole sai ka kai shago din in ka zo kasuwan ka kasa a kasuwa masu nema a cikin kasuwa in suka zo kasuwa za su samu sai su siya shi kamar yanzu kasuwanci nan da ake yin su a cikin kasuwa ba ba za a iya yin su a gida ba ne. a'a su ma ana yin su a gida to amma abin da ya sa mafi yawa yanzu fitowan ta yawa a cikin kasuwa ba wani abu bane ba shine yanayin yadda cin bashi kana son a gidan ma ka zauna ka saide saidan ka to amma in aka zo aka dauka ba za a biya ba wani karshen shekara wani ma sai ka dade ma mutum baka ga ya kawo maka kuɗin ka ba to shi yasa ya sai kaga ka fito kasuwa in ka zo kasuwa ka bude shago kaga dole kai ka san zaka biya kuɗin shago kuma sannan duk wanda zai zo ya sai kaya gurin ka sai ya baka kuɗi a hannu sannan sai ya sai kayan ka ya kama hanya ya tafi ba zai zo ya ce ya zo shago zai dauki bashi ba shin ba ku ganin wani akwai kalubale kasarcewar maza ne aka sani da irin wannan tsarin kasuwancin? Ah, akwai kalubale sosai kuwa. kafin a ce su kansu mazajen da kuma al'umma si asabtin mata cikin kasuwa an sha gwagwarmaya gaskiya saboda za ki ga mu masu zuwa kasuwa mu kasa kayan mu a kasuwa mu bude shaguna ganin mu ake yan bariki ba a tunanin cewa muna da mutuncin mu muna da auren mu muna da 'ya'yan mu so wasu mutanen ma za ki ga yadda ake yada maka magana ya za ki iya kwatanta mana yawan mata a cikin wannan harkar kai kwatantawa gaskiya abu ne mai wuya saboda yanzu idan kika shiga kasuwa akasari ma matan ne za ki gansu sosai a cikin kasuwa kowa tana da abun kasawa a kasuwa da za ta saida kuma abubuwa masu mahimmanci kamar ni yanzu kin ga ina saida kayan kicin ne sosai yawanci kika shigo kasuwa in kayan dai kicin kike so zaki ga mata ke saidawa a'a laces kike so zaki ga mata ne suke saidawa zaki ga cewa mata cikin kashi ɗari sai mu ce to kashi saba'in mata ne. Hajiya Hadiza Abdullatif kenan shugabar mata 'yan kasuwa na santar da ke jihar Kaduna. Masu sauraro dama na gare ku, ya buɗe shagunan matan yake a yankunan ku. Wane ci gaba kuke ganin zai baiwa ɓangaren tattalin arziki? Shawarwari da za ku ba matan fa, sai mun ji daga gare ku. Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya? To ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Da haka shirin rayuwata na wannan rana ya kammala, a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International a Rafai, musamman wakiliyarmu daga Kaduna Hadiza Suleiman, Aisha Shehu Kabara da na shirya na gabatar nake mana fatan alkhairi.